أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin ciki ya kama yau ashirin da bakwai ga watan dulƙada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara kuma yau goma ga watan takwas miladiya takwas a wannan masallaci mai karin albarka jami'u shekhi talhat salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi da mako-mako kamar yadda aka saba a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-imam al-allamah Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif az-Zabidi alayhi rahmatullahi ta'ala wannan shine majalisun mu na sha ɗaya insha a cikin littafin har yanzu muna cikin kitabu bada il wahayi za mu tashi hadisi bakwai hadisi mai tsawo al-imamu zabidi ya ce wa anhu radiyallahu anhu ma anna aba sufiya na bin akhbarahu anna hirakala arsala ilayhi fi rakbin min كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم فدعا بالترجمان فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم عنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم فقال أدنوه مني وقربوه وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله قلت لا قال هل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال أيزيدون أم ينقصون قلت بل يزيدون قال فهل يرتد أحد منهم شخصة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة قال فهل قاتلتموه قلت نعم قال فكيف كان قتالهم إياه قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه قال فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة فقال للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يعتشي بقول قيل قبله وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت ألا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجلا رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل أرزوا ذلك كان حديثا أن حديث عن ساكة ساموشي لك سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله ما شيني ما أنبو عنه حديث منشد عبد الله بن عباس أقويته حديث لك to shi yasa sai malam ya sake ce mana wa anhu ai wa an abdullahi ibn abbas anna aba sufyan ibn harb lallai sayyiduna abu sufyan radiyallahu anhu abu sufyan baban sayyidina muawiya radiyallahu anhu akhbarahu ya ba sayyiduna abu hurairah labari sayyidina abdullahi ibn abbas labari a lokacin abdullahi ibn abbas yana yaro abin ya faru amma ka so ka ce ba a haife shi ba annahi raqala arsala ilaihi fi rakbin min quraish lallai hiraqal sarkin rumawa da yake Sha ya aita ya ce a je a nemo masa abu sufiyan fi rakbin min quraish yace a zo cikin wata tawaga ta quraishawa abu sufiyan a lokacin bai musulunta ba suna ganiyar gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ana yaki annabi sallallahu alaihi salama ya rubuta ma shirakal wasiƙa yana gayyata su zuwa ga musulunci aka karanta ma shirakal wasiƙa da aka karanta masa wasiƙa sai ya ce a shiga gari a je abinci ko masa waye ya san annabi sallallahu alaihi wasallam in san samu ne a samu masa wanda yake da dangantaka da shi ta jini ta kusa sai aka yi sa'a abu sufiyan ne shugaban 'yan kasuwa na makka ne ma ake cewa shi ne sarki babu sarki a makka a lokacin babu sarauta almulku liman qaharai mulki na ga wanda ya fi karfi amma sun yadda da shugaba na kasuwanci to abu sufiyan radiyallahu anhu shi ne shugaban kasuwanci a lokacin da abin da ya shafi kasuwanci za a tafi za a tafi to shi yake shugabantar wannan dukiya ta tasu ta ƙuraishawa to sai ya zama wannan shugabancin da yake na dukiyarsu da kuma tafiya fatauci sai ya ba shi kamar shi ne shugabansu shi yasa za ka ji ana cewa sarkin maka amma ba shi ne sarkin maka maka ba ta da sarki a wannan lokacin ba su da wani tsari na sarauta a lokacin abu sufiyan bai musulunta ba sai aka yi sa'a kawai sai aka binciko abu sufyan shine zai zo ya bada bayani a game da annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban hirqal gashi kuma yana gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yaƙuƙa ma da suka gudana tsakanin su to shi kenan aka aika kanu tujjaran bishiyar akwai riwayar da nuskar da aka ce tijaran ana cewa tijar ana cewa tujjar duk jami'i ne na 'yan kasuwa Kanun fujjaran bishani abu sufiyan da shi da jama'arsa sun kasance 'yan kasuwa ne masu fatauci bisham sun gaggarin sun je sha في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد a lokacin da sayyid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla sulhu da shi da abu sufiyan da fara ƙuraishin da kuma kafaran ƙuraishawa a lokacin an tsage ta yaƙi an yi hujina, an yi sulhu ba a yaƙi a lokacin amma tsage ta yaƙi a ba wai shi kenan an gama ba daidai wannan lokacin sulhu na gudana a wannan lokacin tsakaninsu Fa wa hum bi shi kenan abu sufiyan da shi da jama'arsa tun da an ce ana neman su sai suka tafi wa hum bi iliya hirakal sarkin rumawa a wannan lokacin yana iliya iliya madinatul qudus kenan Kudus wannan ta yanzu din nan inda baitul maqdis yake inda masallaci na uku a alfarma a musulunci yake baitul maqdis ko al baitul muqaddas to al'ashi ne ake ce masa iliya fada'ahun fi majlisihi sai azimin rum hirakal sai ya ce a shigo da su fadarsa majlis fadarsa wa haulahu uzama'ur rumi a tare da shi an gewaye shi akwai manya-manyan rumawa wato fadawansa wanda ake cin su waɗanda suke da faɗa a ji sun gewaye shi sun mada'ahun sai ya ce a matso da abu sufiyan da shi da jama'arsa wada'a da'a da tarjuman sai ya ce a jiya ka masa tafinta domin shi ba balarabe ba ne da wuhi ne sai ya ce a jiya kawo masa mai fassara masanin larabci ko masanin yaren hiburu ibraniyanci ya iya yaren hiburu nasu kenan sannan kuma ya iya larabci sau da ka abu sufiyan zai yi magana da larabci shi kuma hirakulu ya magana da ibraniyanci shi ce shi aka samu littafinta. tafinta ji da mamako haka ake ce masa da hausa faƙala sai ya ce ayyukun aqrabu nasaban bi hadha ar-rajul cikin Cikinku nan gabaki ɗayan ku tunda kun zo da yawa wane ne a cikinku ya fi kusancin dangantaka ta jini da wannan mutumin allazi yaz'ubu annahu nabiyyun wanda ya bayyana yake riya cewa shi annabi ne waye a cikin ku yafi kusanci da shi waye dangantakarsa tafi kusa da tashi فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم sai abu su ce sai na ce ni ne kusanci da na fi kusanci da shi domin abna'ul a'mani nake muna 'ya'yan bakwanni ne su gidansu abu sufyan radiyallahu anhu banu ubayya su kuma gidansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banu hashim to ƴan wa da ƴan ƙani suke a kakanni to da abu sufyan a cikin duka ayar shi ya fi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi umawiyyun ne manzon Allah sama kuma hashimiyyu faƙala sai ce adnuhu minni sai sarki ya ce a matso da abu fiye kusa da shi wa a ashabahu sannan kuma yace ku matso da wanda suke tare da shi wanda suka taho tare da shi faj'aluhum inda ya ce ku sa su a bayan shi shi ya tsaya a tsakiya a gaba su kuma su zama a bayansa sun maƙala litar zumanihi shi ya ce ma mai masa tafinta mai masa fassara kullahu ka faɗa musu magana ta ta farko inni sha'ilun hadar rajula ce zan tambayi wannan mutumin nasu fa in ka zaba ni fa kaddibuhu a ce musu in ya musu ƙarya su ce ƙarya yake aka ce mai tarjama ya faɗa ma mutanen da aka sa su a bayan Abu Sufyan za a tambayi Abu Sufyan za a masa tambaya a fada yake idan suka ji yayi ƙarya in an masa tambaya ya ba da amsa da ba haka take ba to fa kazzibu su ce ƙarya yake kaga umarnin farko kenan da aka bada a bada al-islamul malaki kenan na farko doka ta farko kenan daga fada sarki ya ce to gashi in yi ƙarya su ce ƙarya yake abu sufiyan shi ke ba da labari da kansa duk fa shi ke ba da wannan labarin da kansa ya ce aka sa su a gaba a bayana ni ina gaba kamar liman da mamu aka ce idan ne ƙirya to su ce ƙirya nake ka wallahi abu su na ce na rantse da allah laulal haya'u wallahi ba da don kunya ba min ɗan ya asiru alayya kadiban ina ba da don ina jin kunya ka a kama ni da ƙarya ba la kadabtu anhu wallahi da sina zulla kariya sina sai na in aka faɗi wani abin da bai min ba wanda zai zama suka ne ga manzo Allah wasallam ne kuma umore to da sai ne amma babban mutum baya kariya bai mu ta ba nan yana ba da labari ne a lokacin yana kafiri bai musulunta ba yace amma kunya ta hana shi ya ƙarya kuma waɗannan ai yaran shi ne tare suka zo fada tare suka zo abu fiye ba zai yi karya su ce karya yake ba duk da sarki ya ba su umarni cewa in yi karya su ce karya yake su sun san ai kudin na wajen shi shine jagoran su shine ba duhu so ka ko ya kirya ba za su faɗi cewa ya kirya so daga kunya kawai ta hana shi ya karya to shi kenan sai ya ki kirya sun kana awwala ma sa'alani anhu an qala yanzu abu sufyan za a masa tafi ya kaje masa tambayoyi 11 tambayoyi ne masu kama kokolwa tambayoyi 11 zai masa sun makana awwala ma sa'alani anhu an qala yace tambaya farko da ya mun sai ya ce tambaya ku ji tambaya farko kaifa nasabuhu fiku yaya dangantaka shi take a cikin ku shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuto mana wannan wasiƙa yake cewa mu zo mu shiga addinin shi kan wani gida ne kun ji tambayar ku qultu huwa kina dunasa sai na bada amsa na ce a a ai dan babban gida ne babban gida daga babban gida ya fito yana da nasaba mai kyau gidansu ba dukiya ake da ita ba amma gidan mutunci domin gidansu manzo Allah sallallahu alaihi sallama su suke kula da ka'aba su suke kula da ka'aba su suke kula da ka'aba kuma sunan su ne sukatul su suke shayar da alhazai ruwa idan aka zo ana aikin haji to ba wanda ya isa ya kawo ma alhazai ruwa su sha sai gidan banu hashim to daga gidan ya fito kaga huwa fi na zunata tambayar farko da amsata da amsata kala sai tambaya ta biyu da hirakal ya sake yi sai sai ce hal qala hadha a minkum ahadun qablahu shin a cikin ku akwai wanda ya taba irin wannan magana kafin sa ya zo ya ce shi annabi ne kafin muhammadu ya zo ya ce shi annabi ne to an taba samun wani daga cikin ku ku larabawan maka wani ya zo ya ce shi annabi ne qultu la abu sufyan ya ce a ba a taɓa samun wani daga cikin me ya zo ya riya cewa shi annabi ba ne shi ne na farko kala sai tambaya ta uku hal kana min aba'ihi min malikin to a cikin iyayensa kakanninsa akwai wanda ya taɓa sarauta akwai wanda ya taba zama sarki a cikin jama'arsa a cikin kakannin sun aka ba aka bi kultula na ce a ba wanda ya taba sarauta kala sai ya tambaya ta hudu sai ya ce fa ashrafun nasi taba'uhu an bu'afa'uhu mutane masu daraja a gari su ne suke bin shi koko masu rauni talakawa a bal uku. sai na ce ai masu rauni daga cikin su sune suke bin sa ila ma da ya ƙara bayani ya ce to gani nan ina cikin wanda ban bi shi ba ko tambaya ta hudu ce nan sai ya ce a yaziduna am yanqusun hirqal ya ce karuwa suke ko raguwa suke mabiyansa suna karuwa ne ko suna raguwa qultu bal yazidu sai na ce karuwa suke tun da aka fara musulunci ya fa ya zo ya ce shi annabi to jama'a ta karuwa suke tambaya ta shida qala fa hal yartaddu ahadun minhum shaqqa lidinihi shin a cikin su akwai wanda yake barin addinin sa saboda ya fitata da addinin ba da an kula fihi bayan da ya shiga cikin musulunci ya shiga cikin addinin qultu la sai na ce ai ba su ridda ai idan suka shiga ana azabtar da su ƙara riƙe addinin ba suke yi tambaya ta bakwai قال هرقل يساك تشيوا هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال شن كنت بكاما شي الكرياء يا تبا ينزل شن كرياء kafin ya zo ya ce muku shi annabi ne kun taba kama shi ya taɓa faɗin wata ƙarya a labaransa na gari ya je wani waje ya zauna sai ya ƙiya ƙultula shi na ce ba kama shi da tsariya ba ƙala tambaya ta takwas ta hali ya gajiru to mace amana ne shi a cikinku? kun taɓa yin alkawari da shi ya ci amana ya taɓa alkawarin ƙultula shi na ce wa nahnu minhu fi muddati sai dai a yanzu muna cikin wani lokaci ne da muke sulhu da shi na alƙawari la nadari ma huwa fa'ilun fiya sai dai mu san zai yi eh, yanzu muna cikin alƙawari an kulla to amma ba mu san abin da zani yi kage ya kulla ya kwance kenan ya ce ba su taba kama shi ba amma sai ce lakin sai ce la sai ce wa nahnu minhu fi muddatin sai dai mu yanzu muna cikin wani alkawarin da muka kulla da shi la nadri ma huwa fa'ilun fi shi ba mu san me zai yi ba ha. ba mu san me yi to can da ne ai an tambaye ka ne ne to shi yasa sai yace wa lam yumkinni kalimatun udkhilu fiha shay'an ghayr hadhihi kalima tun da aka fara min tambayoyin nan tun daga ta ɗaya har wannan ta takwas din ban samu inda zan dan suka inda zan dan soka wata magana da zan dan more ba shi a wannan wajen an kun ga abin da ya soka ko ce an ce masa yana saba alkawari sai ce ba ya sabawa sai dai a yanzu mun kulla wani alkawari da shi ba mu san kuma me zai yi ba hmm. ya ce to ban samu damar da zan dan jefo zan dan samu wani lungun da zan jefo ganar da nake so ba in more a zuciyata shi a wannan wurin Ƙala fa hal tumu mu tambaya ta tara sai ce kun taɓa yaƙi da shi? Ƙuntu na'am sai ce eh. Ƙala fa kai fa kana iya sai to ya yaƙin ku ya kasance da ku da shi. Ƙuntu alhamdu bai tana wa bai lahu sijalu sai ce yaƙin da ke tsakanin mu da shi sijalu jijjuyawa yake. Yanalu minna wani nalu minhu wata rana ya ci nasara a kan wata rana mace nasara a kan haka yaƙi yake juya mana wata rana mu muke cin nasara wata rana kuma ya ci nasara kala tambaya ta goma sha ɗaya wacce ita ce ta goma Kama za ya amurka hukunto an zo wajen to me yake cewa ku yi da ya zo ya ce muku shi annabi ne wanda yake umarta ku da ku yi kultu sai na ce ya ƙulu ubudullah wahdahu shi abin da yake ce mana mu bauta ma Allah shi kadai tauhidi tauhidi yake ce mana ne mu bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a ku hada shi da kowa a cikin bauta kaga abu na farko kenan da annabi sun yake umartar su da shi shine su yi tauhidi su bauta ma Allah shi kadai kar su hada Allah da kowa a cikin bautarsa watun kuma kana ya'budu aba'ukum sannan yana ce mana mu kyala abin da iyayenmu suka kasance suna bauta ma na gumaka da sauran miyagun abubuwa duk da ake bauta ma ba Allah ba wannan duk cikon magana ne na tauhidi magana ta tauhidi wa ya ya'muruna bis salati sannan yana umartar mu cewa mu sallah mu yin sallah Wa wasidiki sannan kuma yana umartar mu da mu zama masu gaskiya wal'afati sannan kuma yana umartar mu da cewa mu zama masu kamun kai mu zama duk abin da zai zama da alfasha kan mu aikata shi wasilati sannan kuma yana umurtan mu da ne da mu sada zumunta ku dubo nan abubuwa duk da dai ba sharhi muke ba muna fassara ne duk fa ana maka ne fa nan abin da yake umurtan mu kenan ana maka yake umartar su domin ana ba da labarin neman annan su suma ya hijira faƙala dumani, shi ya ce ma mai fassara sa bayan duk ya gama waɗannan tambayoyin ya ji amsa daga abu sufiyan amma abu sufiyan tambayoyi sha ɗaya abu sufiyan ya ba da amsoshi sha ɗaya shi shi ya ce masa kullahu shi masa yanzu zan zai yi jawabi kenan yanzu zai ɗauko waɗannan tambayoyin da ya da amsoshin da aka bashi shi kuma sai ya ce to ga abin da na gano In nisa sa'altuka an nasabihi na maka tambaya game da dangantakarsa ya dangantakarsa take fa zakarta annahu fikum zuna tabi Ke ka bani labarin cewa a cikin ku shine nasaba ce babba ta mai girma ce barkaci فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وهكذا من Allah, الله da سدى الله aiko. Allah bai taɓa aiko wani annabi ko manzo a titi ba annabi ko manzo ba za a masa gori da gidansu ba so da manzannin da Allah ya aiko tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam dukkanin su inji Herakalu daga gidaje na mutunci suke fitowa kaga ya ɗauko masa tambayar farko da amsa da ya bashi ya gina hukunci ce to fa kadhalika rusulu tub'atu fi nasabi qawliha haka nan Allah yake aiko manzanni ya zabo su daga cikin gidajen da suke da nasaba mai girma kaga na farko ke na biyu wa sa'altuka hal kana ala ahadun minkum hadha na maka tambaya cewa shin a cikin ku an taba samun wanda ya ce shi annabi ne kafinsa? sa fa zakarta Allah sai ka ce a'a Ka qultu ni kuma ga amsa ta game da wannan law kana ahadun qala hadha al-qawl da a ce wani kafin sa ya taba zuwa ya ce shi annabi ne la kultu to da ce mu ce rajul ya'tiki bi qawlin qila qablahu da sai mu ce to mutum ne ke koyi da wani abin da wani ya taba faɗi kafin sa amma tun da ba abin wanda ya taba shi ya taba zuwa shine na farkon wanda ya zo ya ce shi ne to kaga ba da kowa yake koyi ba ba taqlidi yake ba ba kwaikwai wani yake ba kaji anan yana nuna masa cewa tabbas Allah ne ya aiko shi wasa'altuka na baka tambaya ta uku hal kana fi aba'ihi min malikin shin a cikin iyayensa kakanninsa akwai sarki fa zakarta Allah sai ka ce eh a'a ba wanda ya taba sarauta a cikin danginsa fa qultu to ni kuma ga amsa ta falau kana min aba'ihi min malikin to da a ce a cikin iyayensa da kakanninsa akwai sarki to da sai mu ce rajulun yatlubu mulki abihi mutum ne yanzu ya zai ke neman mulkin baban shi sai aka yi haka ko ya zama wani kakan shi na bakwai ko na shida shi ne ya sarauta sai yanzu shi ma dan ji yana da kumbar susa sai sai tubari ya je ya karɓo sarautar gidansu ko ba ana haka ba akwai wanda za ka samu a tarihi sun daɗe da yin sarauta amma tun da dai an rubuta cewa an taɓa yi a gidansu to shi ma yanzu yake sanya to ka ce a cikin gidansu ba wanda ya taɓa sarauta to kaga ba haka ba wasu altuka na kuma tambaye ka hal kuntum tattahimu lahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala shin kuna tuhumar sarkiya kafin ya zo ya faɗa muku abin da ya ce shi annabi ne fazakirta Allah da bakinka ka ce bai taɓa ba فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الله على الناس ويكذب على الله شو قال قائدة كهدى تكريكي نا تبتر إنا دا تكتن والله بزيك إيما متاني كريا زي ما الله wannan ka'ida ce da malaman hadisi suka ɗauka kamar yadda za mu gani in mun zo in mun zo fitar da Ka'ida ita ce idan aka kama kana yin karya a labarin to ba za a karɓi hadisin annabi sama daga bakin ka ba kun ka'ida kenan kenan kadu wannan ka'ida ce ce na tabbatar ɗari bisa ɗari wallahi ba zai kima mutane ƙarya da zai ma Allah ba so da duk mutumin da ya kama bakin shi baya ƙarya a firarsa da yake ta mutane to ba zai zai ma Allah ƙarya ba وسألتك سنن نامك تنبيع أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤه شم متاني مدوك تاني سكي بن سقوق ماسو روني فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه سيكفة الشيواء أي ما سرونيني كي بن سع وهم أتباع الرسل تتكيئي تتحدث أي مديا النباوة من ذني تلقاوان سوسكي فارع أمسك kiran Allah Wasu sa'altuka sannan na maka tambaya a yaziduna am kusu karuwa suke ko raguwa suke fa zakarta yazidu yazidun ka ba da labarin cewa karuwa suke kullum wa kadhalika amru imani iman hatta yatimma to ka sani haka al'amarin imani yake a tashin farko za a yi ta yi a shiga ba a raguwa hatta yatimma har sai ya cika amma idan tamma kuma to za a samu wasu kuma sun raguwa haka abu yake duk abin gaskiya idan ya zo za a samu mutane da yawa sun shiga amma daga baya wasu za su ga gidan ba gidansu ba to sai su rika fita sai su rika fita shi yasa aka samu murtaddai a lokacin da ne bayan an saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina annabi sama na da rai musailimatu kazzabu ya rubuto ma manzon sama wasiƙa ita shi ma yana da musuluncinsa ya ce musulunci ya zama biyu akwai musulunci a akwai musulunci bi. musulunci a annabi ya riƙe sallallahu alaihi wasallam musulunci bi kuma nashi ya ce allah ya aiko shi tun da manya-manyan ƙabilun larabawa da ake da su biyu ne akwai rabi'a akwai mubar rabi'a su ne waɗanda suke rayuwa ba a jaziratul arab ba kamar yanan da sauran kasashen da suke can eh, kusa da su mubar su kuma su ne wanda suke jaziratul arab marka madina ta'if sai ce to yanzu abin da za a yi a raba ala anna laka nisfa al-ardi wa liya nisfa al-akhara yanzu za a raba kasa Allah biyu kai ka zama kai ne annabin mubar ni kuma yanzu zama annabin rabi'a annabi muna da rai fa sannan kafin nan ka koma ai da aka koma madina ai kan maddi addini ya cika to me yasa aka fara samun munafikai ana aka fara samun munafikai to amma a tashin farko sai Allah ya ta sa abin yana ɗaukaka yi ta ɗaukaka yi ta ɗaukaka ashe ba aibi bane ya kasance wata gaskiya a tashin farkonta a bita amma daga baya kuma sai a samu su su rika zanzarewa haka al'amarin addini yake وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه sannan na tambaye ka shin a cikin mutanen da suke bin sa akwai wanda yake ridde ba addinin saboda ya fusata cikin addinin yanzu ba da an yadkhula fihi bayan ya shiga ciki ka zakarta Allah ka ce a'a ba a samu waɗanda suke ridda wa kadhalika to haka imani yake hina tukhalitu bashashatuhu al ba a lokacin da gaskiyar da da haskakawarsa ke cakuduwa da zukata idan imani ya zo ya cakudu da zukata to haskensa zai sa ba za a riƙa rijja ba zai ta tabbata a cikin zukatan wanda suka karɓi addinin da gaske wasu alfuka hal yardiru, kuma da maka tambaya yana saba alkawari fa Allah sai ka ce baya saba alkawari kaga bai ɗauko wacce magana da yayi ba cewa to yanzu dai muna cikin wani yanayi mun yi wani alkawari da shi ba mu san me za a yi nan gaba ba domin hirakulu ya fahimci wannan magana ba ta da amfani a magana ana ce mata hashu ka ya ka da amsa to me kuma ka ce wani hannu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha yanzu dai mun ya ce eh babu ba a babu abin saba alkawari sai kuma ya anan ne ya sa kuɗa maganarsa to shi yasa abu su a hirakal bai ma kalli wannan maganar ba wa kadhalika ar-rusulu sai ce to haka manzannin Allah suke ba su cin amana ba su saba alƙawari ba za ka yi alƙawari da annabin Allah ya saba ba wa sa'altuka bima ya'murukum na kuma tambaye ka me yake umurta ku da shi fazakarta sai ka ba da labarin cewa abin da yake umarta ku da shi annahu ya amuru kuma an ta'budu Allah wahdahu yana umarta ku da ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a ka ku hada Allah da kowa a cikin bauta wa yanhaakum an ibadati al-awthani kuma yana hana ku ku bauta ma gumaka wa ya'murukum bis-salati sannan yana umarta ku da ku sallah والصدق yana umarta ku da gaskiya wal sannan yana umarta ku da kamun kai in kana ma ta kulu hakan kai yanzu ba shi nake shakka a kan waɗannan abin da kai idan abubuwan da ka faɗi gaskiya ne in waɗannan amsoshin da ka bani gaskiya ne fa a mawdi'a qadamayya hatayi wallahi sai mulki sai ya zo ya mallaki inda nake zaune inda na aje kafafuwan nan ba guda biyu bilad sha to zai zama a ƙarƙashin mulkin sa duk sai an musulunta in ji shi ya karanta ya karanta duk a cikin littafansu ya karanta a old a taura ya karanta a cikin in ji injila duk waɗannan tabbu'at ɗin akwai su masana masu son gaskiya daga cikin yahudawa da kiristoci sukan ce manzon Allah sallallahu alaihi a cikin littafansu da suka gabata kamar haraki ne da aka rubuta a cikin littafin ka ɗauko shi ka ce gashi haka yake haka yake gashi nan ɓalo-ɓalo sufofin manzala su sama suke a cikin asura da injila ya ce tabbas in abin da faɗi gaskiya ne to sai ya zo ya mallaki wannan wajen da nake zaune a yanzu nan inda nake zaune biladu sha magana ya rikon ta zama gaskiya ko ba ta zama ba yanzu nan inda ake magana filistin ne ba nan yanzu inda ake magana tana magana filistin. ne baitul maqdisi a nan suke wannan abu a nan ake wannan magana ke zai zo mallaki wannan yaushe ku baitul maqdisi ya dawo hannun musulmai zamanin sai da Umar radiyallahu anhu sai da Umar aikin wa yake cika sawa aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama to ka gani ko وقد كنت أعلم أنه خارج والله إنا سند الشيء وزيكم وأنه أنه زيكم lam akun azunnu annahu minkum amma ni zatona ba a cikin ku zai fito ba na so ne zatona ya fito a cikin mu amma yanzu yadda ka siffanta shi din nan to na tabbatar da ba a cikin mu yake ba a cikin ku shine wannan din nan falau a'lamu anni akhlusu ilayhi wallahi da na san yanzu yadda zan yi karfin halin in tafi inda yake latajashamtu liqa'ahu to da sai na yi ƙarfin halin duk yadda zan yi in in haɗu da shi yanzu har zan yi rakalu nan take yanzu ya imani ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ولو كنت عنده لغسلت عنده لغسلت عن قدمه wallahi ina gaban shi ni zai rika wanke mishi kafa yana faɗa wa abu sufiyan ba kaga abu sufiyan ai su suna can suna ta yaƙi da shi ɗan gida ɗan kuna ta yaƙi da shi to gashi ɗan daji sun zo suna ta yabansa ana an yi tambaya an gane waye shi har ma gashi sarki na neman ya bi shi sai kuma kana can kana fama da sarautar abin nan kayan kasuwanci ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ya ce a je a kawo masa takardar nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuto masa allazi ba'atha bihi hiyata ila azimi busra wasiqar da ya ai annabi sallallahu alaihi ya aika ta zuwa ga cikin busra busra a yanzu tana daga cikin eh, jau kasashen biladish sha eh, a yanzu magana da ake ciki busra tana cikin tana cikin tana cikin siriya busra ba albasaratu ba garuruwa biyu ne akwai albasaratu ita tana iraki shine kake zaki cewa kuka da basara ita al-basaratu amma wannan ita busra ba ta da alu da lam sannan kuma ake janta maksura ce to manzal sama da ya tashi aikowa da wasiƙarsa sai ya zaɓo wani sahabinsa da ake ce masa Yahya bin Kalbi wanda an sha mana batun sa kyakkyawan sahabin nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wasiƙa sai ya ce to a je a kai ma sarkin wakilinsa da yake busira, mun gane ai shi sarkin busira sarki ne na ɗaɗɗe nawa na hirakalu hirakalu shi ne babban sarki ga baki ɗaya to shi sarkin busira kamar gwamnan sai to busira ta fi kusa da madina so daga da aka tashi kai wasikar sai aka kai ma sarkin busira, amma kuma da ya buɗe sai ya ga ai wasiƙa zuwa ga Herakadu ce wato mai gidansa ba shi aka rubuto ma wasiƙa ba an rubuto mai gidansa ya kankat so da aka sai ya aiko da wasiƙa zuwa bilal ya aiko da ita zuwa baitul maqdis ya aiko ta iliya udus so da sai sai a a kawo mishi wannan wasiƙa shi kenan fa dafa'ahu ila hiraqala fa qara'ahu dihiya sai miƙa mani raƙal wasiƙa da abu su sufiyan zaune a sauran jama'a sai aka miƙa masa wasiƙa fa'iza fihi sai aka buɗe sai aka karanta wasiƙa abinda ke cikin wasiƙa bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ilahi raƙal azimin rumi سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام عسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم العريسيين ويا أيها الكتاب يا, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أغبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون انظروا سيكا فوما الليتا تسي وانا رسالة رسمية kun ganta ba ta da tsawo manyan mutane za a rubuta musu wasiƙa ba a tsaya ta surutu in ka je kai ta surutu shi kenan kawai sai a ce kitsin biyu sai Allah kuma bismillahir rahmanir rahim abinda wasiƙar manzan sama ta buɗe da ita da sunan Allah mai tausayi kuma mai jin bismillah aka fara Ka kaga haka wasiƙa annabawa take yanzu wannan babban abin da zai zo mai rakalu a cikin kwakwalwarsa annabi Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin shikenan sun ji wasu annabi Sulaiman layi biyu kawai bismillahir rahmanir rahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ko wannan ya wuce layi da innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim an la ta'lu alayya wa atuni wa atuni muslimin wasiƙa annabi Sulaiman zuwa ga sarauniyar saba'u kenan wanda ake ce mata Bilqis ce innahu min sulaimana daga annabi sulaiman wannan wasikar ta zo daga annabi sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma yadda lamarin yake muna bude bayanin mu da sunan Allah mai tausayi kuma mai jin Allah ta'alu alayya kada ku yi mana girman kai wato ni musulmi kawai abinda da muke bukata ku zo kun musulunta shi kenan shi kenan su da yake fadawan bilkisu ba su da kwarewa ba su san duniya da yawa ba shi ke nan ce ya ayyu halmalawa a tuni fi amri ma kun tuka ta yatan amran hatta ta shaɗu ce ba zan yanke hukunci ba sai shi abin da kuka ce kun shawara kawai sai suka tashi na hannu ulu kuwace ko ulu cin shadidi ana mu ilaiki fanzuri ma za ta muri sun san muna da sojoji muna da ƙarfi muna da komai kawai yanzu kawai ki faɗa abin da za a yi sai a yi to ita yake yar siyasa ce sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha ce wallahi na san irin waɗannan ce irin waɗannan sarakunan idan suka shiga wani gari afsaduha to daga garin suke kawai shine afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla ni nan da kuke gani na sai ku gani na koma kuma a cikin satari da damari da uku ne wa ja'aluwa in zata ahliha azilla na sama suna koma na ƙasa haka suke mai da su sun fada garin sannan su kama manyan garin su zama fursunonin yaki wa kadhalika yaf'alu malaman tasiri suka ce ko Allah ne ya gaggata ta ko kuma ita ce ta faɗa haka ta ce haka suke yi ko kuma ƙurani ne da kansa ya ce wa kazalika yaf'al yadda ka faɗa haka yake ba ce ƙarya ba amma ga siyasar da za a yi wa inni mursalatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun yanzu abin da zamu zamu gwada mu gani dukiya suke so koko yanzu abin da za a yi a shirya a kai musu kyauta muna yara sai a bamu sai a ce mana aka sa aka sa irin manya-manyan motocin nan manya-manyan tireloli aka cika su da zinari aka ce a kai ma annabi suleiman shi kenan <laughs> shi kuma annabi suleiman da ya ji zuwansu aka ce sai ya ce to duk garinsa shi kuma a mai da shi zinari har da bishiyoyi da a mai da su zinari labarin ya ƙara daɗi da hmm? a mai da garin ko ina ya zama zinari kawai duk inda za ka bi zinari za ka gani <laughs> to kaga shine wannan to kaga wasiƙar annabawa da bismillah suke buɗe ta annabi sun yace bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah daga muhammadu bawan Allah wa rasulihi kuma manzansa ilahi raqal azimur ruh zuwa ga raqal azimur ruh wato babba a cikin rumawa haka suke faɗi azim suke ce ma kansu kaga manzo bai ce masa malik ba bai ce masa amir ba bai ce masa ra'is ba sai ya ce azimin rum abinda suke kira da suke kiran kansu da shi manzo sun haka ya kira shi da shi in mun zo fitar da darussa za mu gani mu'amala da manyan mutane haka ake yin ta musulunci bai zo kana da daraja a da sai mai da kai walakantacce ba musulunci ba haka yake ba shi yasa manzo mai ba da ka'ida yace khiyaruhum fil islami khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqu abin da ake bukata in kai babban mutum ne kafin ka shiga musulunci to da ka shiga musulunci kuma ka fara koyon ilimi to musulunci zai bambanta matsayinka can da kai babban mutum ne a jahiliya ana girmama ka to da ka shigo musulunci kuma sai a baka girman shi yasa Abu Sufyan bai wulakanta ba manzo Allah sama kun san ya girmama Abu Sufyan din da ake magana kansa wanda shine yanzu yake bamu wannan hadisin tun kafin abu fiye ne musulunta manzo Allah su alaihi ya ce to duk wanda ya shiga gidan shi ma ya tsira da manzo sama maka ta dawo hannunsa amma sai ya bada umarni ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan ya tsira saboda a girmama shi wannan ya masa daɗi ya gane ashe manzo sama ba mulkinsa da matsayinsa yake so sai ya kai shi ƙasa ba a'a so yake ya dawo ya bi gaskiya idan ya bi gaskiyan nan shi ke kuma tun da abu sufiyan ne musulunta sai ya zama duk wani matsayi sai a bashi kalla aka ba ɗan shi sakatare aka ba ɗan shi sakatare abu su aka aka ba sai na muawiya radiyallahu ta'ala anhu eh, sakataren shi sannan akwai ɗan uwan abu sufiyan da ɗan uwan ɗan uwan shi muawiya ko kanin shi ko wan shi yazid ibn abi sufiyan shi ma maza su mai bashi matsayi babba sannan aka je wani yaƙi aka dawo Manzala sama yi ma Abu kai wata kyauta kuma mamaki aka ɗauka aka bashi kaga din ne ana so a bar masa matsayin da yake da shi tun a jahiliya yanzu kuma gashi ya zo ya musulunta so da ka biyu ba wulakanta shi ba kuma zai sama ma a nan sai ya girmama Yaqalu ya ce masa azinin ru, shugaban rumawa babba a cikin rumawa salamun ala man alhuda, al amincin Allah ya tabbata da duk mutumin da ya bi shari'a kazan da ka bi shari'a to salamun alaika amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam ina gayyata da gayyatar musulunci shigo musulunci aslim taslam ai musulunta sai ka kuɓuta da azaba Allah ranar gobe alkiyama asilin ka wuya ka musulunta taslam sai ka kubuta a gobe alkiyama yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka so biyu da can kayi bautar eh, kana addinin Annabi Isa alayhi salam kiristanci yanzu an goge shi ya zama mansuhi da ka yanzu ga musuluncin da ke ci addinin da ke ci yanzu Allah ba zai baka ladan ka ba zai baka ladan ka gabaki daya sannan kuma ga ladan musulunci kun gani ko kaga nan da aka masa targibi fa in tawallaita amma idan ka ka juya baya fa inna alayka ismal arisiyye to ka sani wallahi zunubin manoma rumawa ga baki da yana kanka domin da za ka musulunta to duk za su musulunta wannan duk mutanen da suke zuwa da'awa sun san abin da ke faruwa kenan in aka yi sa aka samu wani hakimi daga cikin hakimai ko kuma wani ne anguwa wanda ba musulmai ba garin maguzawa ya musulunta duka garin kowa musulunta yake yake so daga al'arisiyi su ne manoma su sana'a su ita ce noma har yanzu mutanen biladu sha ai noma ne abin da a duniya suna cikin kafin yakokan nan da ake yi na siriyan nan suna cin masu ba da inabi a duniya kazan ku inabi ba ba ba buhun inabi zai ci haka ina jin tirelan masara da buhu ɗaya na inabi ai wanda suke ci a cikin kusan san yana da tsada ko kilo ɗaya yana da yawa ko kudin na da yawa ko ya kai dubu nawa kai ka daga hajji <laughs> kilo nawa nawa ne kilo to kage dai kudin na da yawa dubu biyu dubu kaza haka yake kilo na yanzu sai a ci maka ka ce buhun shi ba zai fi kusan tirela ba na masara ko kanta fa inna alaika ismal arisiyi lallai zunubin ka zunubin ga baki ɗaya manoman manoman gumawa zai zama a kanka to ina cewa suna noma inabi su da duk zunubinsu in suka in ka zama ka katangar da ka sha makanta tsakaninsu da musulunci to duk zunubinsu Allah zai dora maka sai ya rubuta masa wa ya ayyuhal ya ahlal kitabi ya ku waɗanda su aka ba ku littafi aya ce a cin sota al-imran ko ila kalimatin ku zo zuwa ga kalmar da take sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakaninmu da ku zama akan abu ɗaya nake Allah na abu da illallah kan mu bauta mu kowa sai Allah kare ka'ida ke wala nushrika bihi shay'a sannan kada mu haɗa Allah da kowa a cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya wani sashi a matsayin a matsayin kishiyoyi ko iyayen giji min dunillahi kuma bayan Allah fa in tawallaw in kuka juya baya baku yi imani ba aqulu shahadu bi anna muslimun to ku shaida cewa mu musulmai wasiƙan aka karanta قال أبو سفيان بغم كرنت وأنا مفقر في مسايا أبو سفيان ده يجي أن مكرنت وسي أيبي كما يدع هرقل يي قال ما قال فلما قال ما قال lokacin da ya abin da ya faɗa wato shi hirakalu wa faraga min qira'atin kitabi aka gama karanta wasiƙa a sura innahu sakhadu sai su hutu zai yawa kowa aka ta su hutu kowa na faɗin abin da ya ga dama a fada wa tafatil aswatu kututtuka suka yi sama wa ukhrijna ya kace mu fita baki yanzu ya cikin gida za a yi ku fita sai maka fita fa qultu li ashabi da muka fito sai na ce ma mutane na laqad amira amru ibn abi kafshata yace kai haka al'amarin wannan ibn abi kabsha za mu ji bayanin wane ne ibn abi kafsha waye ibn waye abu kafsha da amma nan ibn abi kabsha yana nufin annabi sallama yace a a a a yanzu shi yaron nan al'amarin shi haka ya kai ji yadda aka yi a fadan nan innahu yakhafuhu maliku al-asfari har sarkin sarkin yalo yalo jajayen mutane su yana jin tsoronsa eh? amma ziltu mu'inan annahu su yazhabu hatta adkhala Allah alayya al-islam wallahi tun daga lokacin ne wa na shajinin jikina na tabbatar da cewa annabi sun sai ya ci nasara a kanmu hatta adkhala Allah alayya al-islam har sai da Allah ya shigar da musulunci a cikin zuciya ta ne wa na musulunci to kun ji ita ce wani kissar akwai karishen tiga ta nan in Allah kai mu karatu na gaba sai mu karanta ta sai mu bi mu fitar da darasin da suke ciki Allah subhanahu wa ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwar mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh